الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyar ga watan biyar shekara ta 1440 hijiriya wanda shine ya dace da 11 ga watan 1 shekara ta 2019 miladiya muna darasi na 57 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imamu ibnu kasir rahimahullah rahmatan wasiya idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya gabata um, mun tattauna akan abubuwa masu yawa da suke da alaka da yakin tabuka wanda yau da taimakon Allah za mu kammala um, mun ɗauko bayani akan isar uh, waɗanda suka ƙi zuwa yakin tabukan masu uzuri da waɗanda ba su da uzuri um, daga cikinsu akwai wato kaf ibn malik cikin waɗanda suka fita babu uzuri to annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna muhimmancin da kuma wajibcin zuwa yaƙi idan an gayyata da kuma duk wani aiki na addini ya buga misali akan wannan sahabi babban sahabi wato um, Ka'ab ibn Malik wanda muka tattauna cewa haka kurin yake zuwa yaƙi haka kurin ba ciwo ba ba rashin lafiya ba talauci ba rashin abin hawa haka kawai ya ji ransa ba zai ce ba to kuma rashin zuwan nasa sai ya jawo masa matsala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga tabuka gab da malik ya ce sai na kama hanya sai na tafi wajensa ba ni kaɗai ba da wasu mutane da yawa daga bani salima muka je wurin annabi sallallahu alaihi sallama don mu in ba shi hanzari na na je na gaya masa kaji kaji kaji annabi ya ce da ni me ya hana ka kaje yaƙi ya Ka abu ya ce ya rasulallah wallahi da ina zaune gaban wani ba kai ba da zan iya yi masa bayanin da zan ɗauki hankalinsa na gamsa da shi me yasa ban je yakin nan ba amma matsalar shi ne in har na gaya maka duk dabara ta da wayona na baka wani labarin da ba shi ba ne ba Allah zai sauka maka da wahayi ya karyata ni so ina son shaida maka ban da wani uzuri da bai sa ni je yakin nan ba na san in na gaya maka magana ta ƙarya zan ƙaryata zan kunyata so gaskiyar magana shine ban da wani uzuri in kuma na gaya maka gaskiya za ka ji na? amma inni la arju lalle ni ina fatan afuwallah afuwan ubangiji akan wannan kin zuwa yaƙi ya ce wallahi ma kana limin uzur ba da wani uzuri wallahi ban taba samun wadata da ƙarfi da kwanciyar hankali da nutsuwa ba irin lokacin da za a je yakin tabuk manzo Allah ya nuna shi ce amma hada faqad sadaq wannan ya faɗi gaskiya ta shi ka bani wuri sai har in Allah ya yanke hukunci a kanka ina jiran mai Allah zai yi hukunci a kanka wannan yake nuna annabi baya magana akan ra'ayi yace na tashi na tafi sai ga wasu mutane cikin bani salima suka biyo ni suna ta zargina suna ta ce mun kai wani irin mutum ne ka kasa zuwa ka je ka bashi hanzari da uzuri kamar yadda saura suka je suka bashi uzuri sai ka abu ya ce sai na ce da su yau daman bayan ni akwai mai irin wannan matsalar suka ce ya eh, kwarai akwai wasu mutane guda biyu ya ce waye. suka ce akwai murara ibn rabi'a na ɗaya kenan da hilal ibn umayya kabu ya ce suka gaya mu wasu mutanen kirki guda biyu wanda na san mutanen kirki ne wadda sun je ma yakin badar muraratu bin rabi'a hilal ibn umayya ya ce ni koyi ma nake da su wajen kirkinsu da halinsu na ƙwari to su ma sun shiga hali irin nawa hukunci na gaba da annabi zai saki shine manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce wa sahabbai waɗannan mutane guda uku abu bin Malik Hilal ibn Umayya Murarata bin Rabi kar wanda ya sake musu magana ko magana kar a sake musu malam bari ka ga tarbiya irin ta sahabbai malam ba munafurci doka ce ya sake ta wallahi malam ba yi musu maganan ba duk inda suka je sai a yi kula su ya ce mutane suka ƙaurace mana fashana banan nas wa gayyaru lana suka nisance mu suka canja mana mu'amala saboda annabi ta gayyaru lana saboda annabi ya ce musu canja mana mu'amala ya ce wallahi sai da ƙasa ta yi mana kunci da abin da ke cikinta kai sai na ji ma kamar ma ba madinan da na sani ba ne ba wannan yake nuna maka mutun rahama ne duk abin da kaga dan adam yana yi saboda yana raye da mutane ne yanzu da za a cire ka dungurungum a jefa ka a duniyar aljanu ba za ka iya rayuwa ba wala ba ka iya rayuwa ba dan saboda kana cikin mutane ne kana cikin mutane ka cuce su ka samu abin da za ka ci subhanallah kana cikin mutane ka yaudare su kana cikin mutane kai musu fashi da makami kana cikin mutane in ka samu dama ka zalunce su duk dan kana cikin mutane ne yanda za a kashe kowa a barka kai ɗaya ba za ka iya abin da kake kenan mutane ɗin nan da kake gani rahama ne yanzu ko karatun nan da ake da za ka zo kai kai ɗaya ne kake zaune a gabana za ka ji ba daɗi gashi aikin alheri ne amma an kaga gawa ne gawa ne gawa ne cika ji daɗi ko gida mutum zai gina yakan je ya samu unguwar da yake a mutane sun tare ashe mutane alheri ne ashe bai kamata a yi sanadiyar salwantar da mutane ba kuma bai kamata mutum ya ya ƙulla kasuwancin zaluntar mutane ba kuma duk inda ka kai da wadata da rufin asiri da menene to dole sai ka buƙaci mutane ana gane kana da wadata ne ma in kana cikin mutanen ai duk yadda ka kai da mulki suwa za ka mulka aljanu ne mutane za ka mulka ya ce wallahi malam mun shiga kunci kwarai da gaske falabisna ala zalika kamsina laila sai da muka yi kwana hamsin ba mai ce mana uffan ya ce dai mutane na guda biyu din nan hilal da murara su kama gida suka koma kawai suka yi ta kuka dattawa ne kuka kawai suke mana ba sa ma iya fita to sun fita ma ba wanda zai kula su ya ce ni kuma ni ne matashi a cikinsu ya ce sai in fita a haka ɗin in je in halarci jam'i tare da musulmi in yi ta kewaye a cikin musulmi ba wanda zai kula ni ko salamu alaikum na ce ba wanda zai amsa ka ji dokar annabi mu yanzu wani ne sai ya kewaya ya je gidansa ya hira da shi ce rabu da shi amma wallahi sabbai suna son annabi kuma suna bin umarnin annabi ya ce har kasuwa nake zuwa wai ko in samu wani zai dan kula ni kasuwa fa ya ce wallahi kasuwa in je in ta taya kaya ba wanda zai kula ni wannan sai a ce annabi ya ce kar a masa magana ka ji bin sunna ta gaskiya ya ce kalli mu ni ahad yace in sake dawowa wajen annabi dan na san mutum ne mai tausayi da jin kai ko ya canja ra'ayinsa a kaina yace sai zo ne yau manzon Allah sallama yana cikin mutane bayan an idar da sallah an yi sallama ana ta zuwa ana gaishe shi sai in je in zauna a gefensa in ce assalamu alayka ya rasulullah yace wallahi ko labbansa baya motsawa shiru Allah Allah ma nake wai in ga alamar bakinsa ya ɗan yi motsi in ma ji sanyi sanyi ko da ya ɗan amsa mun ko da ta zuciya ya ce wallahi bakinsa a rike gam ko kula ne bai zai yi ba ya ce sai in zo in kama yin sallan nafila a kusa da shi dan dai in nuna masa ina tare da Allah ya ce in ta nafila ya ce in ina nafilan nan sai in rinka satar kallo haka ina leƙawa in ga shin annabi yana kallona ne ko baya kallona ya ce in na ɗan waiwaya haka sai in ga ya juya kai baya kallona idan kuma na tinkari sallata ana ta yi sai suba ido ya kalle ni idan na waiwayo haka sai ya juya baya ko hada ido baya bari ya yi da ni ya ce wata rana ina tafiya a cikin kasuwar madina sai ga wani manomi نبطي من أنباط الشام ونمنو ميشكم متعنى قصة الشام مهالي yana kawo kaya kasuwa yana sayarwa kayan abinci kawai sai na ji shi a kasuwa yana cewa jama'a wa zai sai mutane sai suke ba su kira ni ba sai suke nuna masa ne suna cewa haka gayi can gayi can gayi can gayi can yace ina ta kewaye a kasuwa ba wanda ya kula ni yace ina haɗuwa da wannan mutumi kawai sai gashi ya bani wata wasiƙa daga wani sarki da ake ce da shi maliku gassan wani sarki ne a wannan lokaci ga abin da ke cikin wasiƙar amma du bayan haka shi maliku gassan nan kafiri ne kuma baya sa annabi sai ga shi ya aiko wa sahabin annabi wai wasiƙa wai tunda annabi ya kuntata masa bari shi ya faranta mai faqad balagani anna sahibaka qad jafak labari ya zo min cewa sahibinka mutuminka ya cutar da kai ya maka jafa'i ya maka mummunar mu'amala amma ina shaida maka walam ji Allahu bidari hawan Allah fa bai saka ka rayu a guri na kaskanci ba wala madya'a ko tozarta falhaq bina nuwasik taho ka dawo garin mu za mu taimaka maka ka bar madinan ka rabu da muhammadu ka dawo kawai mu za mu tallafa ma allahu akbar waye yake masa wannan gayyata kafiri faƙultu sai na ce yayin da na karanta wannan takarda na ce tab lalle inna haza min albala'i aizan wannan ma wani bala'i ne yanzu masifar da ta same ni hatta kai ga wai kafiri shi yake nema na ya taimaka min wai in bar addini na in dawo wajen wani kafiri shi zai taimake ni ya ce kawai sai na tinkari wannan ba ni sunan shi wannan wasiƙa da ya turo min na je na samu wuta na danna mata wuta na kone ta na ce haba ai din lalacewa dai ba za a ce in bar annabin tafi wajen wani kafiri ba to ka haɗa wannan hukuncin ka auna shi da da abin yau shugabannin kiristoci a najeriya suke cewa sun za su yi wani foundation na taimakawa almajirai mutum miliyan goma saboda ku kun kasa riƙe 'ya'yanku 'ya'yan musulmi masu bara 'ya'yan musulmi masu karatun ƙur'ani makarantun ƙur'ani sun karɓo kwangila turawa sun ba su kuɗi da wasu daga cikin gwamnonin arewa sun ɗauki miliyoyin daloli sun ɗauka sun ba su wai arne kafiri kowaye ko kuka kowaye wai shine ya ɗauki wannan gabarar taimakon almajiri mutum miliyan goma za su gina musu makarantu da malamai da gidaje da komai da komai su taimaka musu a cikin arna kiristoci babu masu zaman banza ne ba wanda ba su da sana'a ba wanda ba su da aiki ba wanda ba su zuwa makaranta kirista nawa ne ka shiga jami'a a najeriya kirista nawa ne barawo yan fashi nawa ne cikin kiristoci mashaya 'yan shaye-shaye 'yan area boys 'yan daba 'yan ta'adda 'yan zaune gari banza karuwai mata maza da mata kiristoci arna a ƙasar nan mutum nawa ne har sun gama wadatar da kansu to duk lokacin da aka ba ka miya ka tarar da goro a ciki to da walakin wallahi abun bakin ciki malam wani babban malami muna magana da shi yake gaya mai ce ai wannan al'amari sai dai addu'a ya ce wani gwamna daga cikin gwamnoninmu na arewa dana ya kira shi ya bashi fili a jiharsa fili a jiharsa babban filin da za a yi university wajen gudanawa da biliyoyin kuɗi ya tallafa masa akan wannan abu kuma kuna nan kuna gani za su zo suna kame yayan nan kuna tafiya da su an waye gari yau kirista shi ne zai tarbiyantar da dan musulmi saboda lalacewa in dai mun kai ga maƙiyinka shi zai zo ɗauki ɗanka ya ce wai shi zai kula maka da shi wai yanzu kawai matsalar najeriya almajirai yanzu ba jami'o'i ne suke yajin aiki ba wannan kudin a ɗauka ba jami'o'in su gyara jami'o'in su mana jami'ar ta gwamnati ma ta kasa rike ta jami'o'in nan sai ka tarar da a lecture hall guda ɗaya tiyata ɗaya akwai ɗalibi ya fi ɗari bakwai wasu jami'an ma dubu amma wallahi tallahi wurin nan ina gaya maka bai zai fi masallacin nan ba a tsaye a waje a gindin bishiya ban ɗaki yara ɗalibai a jami'a wallahi tallahi za su yi tsuguno sai dai su fita su shiga daji su yi kashi wanka sai dai yaro ya ɗauki bokiti ya shiga daji da daddare ya je watsa ruwa wallahi ban ɗakuna babu wannan shi yasa ake ta yajin aikin wai gwamnati ta gyara ta gyara jami'o'in ga ƙarancin admission yanzu a nan jami'ar bayar kaɗai wallahi tallahi a shekara ɗaya sai a samu waɗanda suke da buƙata wanda zai diyu a ɗauke su sun cancanta suna da kredit da kwa dukkan abin da ake da bukata suna da shi a samu yaro ya fi dubu tamanin amma ka san nawa ake ɗauka gaba ɗaya baya wuce dubu biyar dubu shida kenan jami'an ba za su iya ɗaukan dubai yawan ɗaliban nan duk shekara ba zai bi a ɗauki dubu biyar dubu shida ba amma waɗanda suka cancanta sun kai dubu tamanin yaro ɗaya sai nemi jami'a sau ashirin wannan ba su bukatar taimako ga jari a bawa mutane ga waye so wannan tsiya ce kuma yaƙi da musulunci ne kuma duk ɗan siyasan da ya rattaba hannu ya goyi bayan wannan abun sai Allah ya tsine masa albarka ma tukunna a rayuwarsa kafin ya mutu ma dan ta'adin da za su yi wa musulunci ɓarnar da za su yi wa addinin Allah wallahi tallahi sai mun shekara ɗari ba mu girbe wannan ba mu gama girban wannan ɓarnar ba kuma za ku gani shi yasa dole ne mai amfani da alƙalumanmu da bakinmu gaba ɗaya mu inkari wannan tsayar ku kula shi abu dan malik da yake yana kan aƙida kafiri ne ka duba annabi ne ya ce a daina kula shi a taimake shi ga wani ya kawo mai tallafi ya ce subhanallah haza inna haza min albala'i aidan wannan shi ma yana cikin bala'i ya je ƙone takardar ya ce gwanda in haƙura da wulakancin duk da za a yi min ni na jawo kaina amma ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga shi lokaci ya yi sai ga ɗan saƙo ya zo min bayan na kwana arba'in da ni da waɗancan abokanai na dai suna gida suna ta kuka bayan kwana arba'in sai ga ɗan saƙo daga gurin annabi ya zo ya ce annabi ya ce a gaya maka ka nisanci matar kama ko mata ka ka sake mata magana ka ka sake kula ta ka rabu da ita sai ce to utalliquha amma za af'alu to me in sake ta ne ko yaya zan yi sai dan aikin ya ce a'a ba sakinta za ka yi ba ita ma yanda ba a kula ka kar ka kula ta kar ta kula ka matar ka ma a gida kar ka yadda ka kusance ta ko magana abokanan sannan guda biyu su ma aka ce kar wanda aka ji yi alaka da matarsa annabi ya hana ka'abu ya ce ina dawowa gida na samu matata na ce to tafi gida ki je ki zauna har sai Allah ya yi hukunci akan wannan lamari Allah ya sauwaƙe ina gaya muku wannan wai duka da mai wani umarni ne guda ɗaya ya saba umarni ɗaya ne na annabi ya saba فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم su kiyaye waɗanda suke saba wa umarnin annabi kada fitina ta same su ko wata azaba mai raɗaɗi don haka kai nesa da saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da na yi kwana goma a cikin wannan yanayi kwana hamsin yana cika daga lokacin da manzon Allah sassan ya ce a daina mana magana sai na je masallacin annabi na yi sallah asubahi na ga dai yau lissafi kwana hamsin ko akwai dan sauki sai ga wani mutum ya hau wani gida daga cikin gidajenmu a madina ina cikin kunci ina cikin damuwa ya hau wani dutse ana ce da shi jabalu salla, salla a madina sai na ji ana ya ka abu bin malik abshir kawai sai na ji ana ya ka abu dan malik albishirinka ya ce take tusaji da sai na faɗi ina mai sujada wannan shine sujudu shukuri yayin da kake cikin wani yanayi Allah ya yi maka ba aka yi ma bayanin wani abun farin ciki to sai kai maza maza kafa goshinka a ƙasa yace daga nan na ji tunda na ji ana mun albishir na cin cewa lalle Allah ya kawo buɗi me shela sai yace annabi ya ba da labarin cewa yau kwana hamsin cif cif Allah ya karɓi tubanku Allah ya yafe muku malam sai ya ce sai ga mutane suna zuwa jama'a jama'a gidana suna mun albishir wani barka ba wani sannu alhamdulillah muna maka murna a'a alhamdulillah malam da annabi bai ce an yafe mai ba da ya shiga uku kaga a nan gurin ya yi ƙarfin imani ya tsaya bai raba kafa ba kuma Allah ya kula da lamarinsa ya taimaka masa sannan manzon Allah daman ya gaya masa shi yana jiran mai Allah ya ce ai mai ne wannan yana nuna maka alaƙar annabi da Allah cewa Allah ne yake cewa yi kaza kar kai kaza so in annabi ya ce mana mu yi wani abu Allah ne ya ce mu yi in ya ce kada mu yi Allah ne ya ce kada mu yi ya ce aka zo ana tai mana albishir manzo Allah yace to ku yi musu magana ya ce ‘yan uwana ma guda biyun nan wasu suka tafi ana tai musu albishir ya ce yayin da wanda na ji sa din nan ya zo min ai na ji sautin wani yana albishir wallahi ya ce ina zuwa ina gamuwa da shi tsabin murna sai na cire suturar da take jikina kawai sai na yafa masa kawai rigarsa ya cire rigar da yake da ita ya dauka fa masa ya zauna kawai sai dai al'awar sai ya rufe saboda tsabar subhanallah ya nuna mai farin ciki ya ce wallahi tallahi ban da wata rigar a lokacin in ba ita ba na ce san yadda za a yi na je na nemo aron tufafi guda biyu daga makota na tashi na tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutane suna ta tsare ni a hanya ana ta mamburna, ana cewa sannu albishirinka da karban tuban da Allah ya maka malam ashe in mutum ya tuba Allah ya karba abun ai masa murna ne ashe in nayi laifi Allah ya taimake ni Allah ya karbi tuba na to abun in gode wa Allah ne yace ina zuwa sai na ce manzo Allah assalamu alayka ya rasulullah yana so ya zo ya tabbatar da wannan albishin da aka yi masa ya ce kawai sai na ga fuskar annabi ta yi haske ba irin yadda na ganta jiya ba sai annabi ya ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ ولدتك أمك يتي البشرنك wannan rana ita ce mafi alherin ranar da baka taba samun ta tun ranar da mahaifiyarka ta haife ka bari ka ji halin dan adam sai kabu ya ce ya rasulallah wannan yafiyar daga gare ka ne ko daga Allah kun gane labarin ya annabi maganar an yafe min nan kai ne ka yafe min ko Allah ne ya ce ya yafe <laughs> don Allah ka ji da na Allah da na annabi ai ɗaya ne annabi mai haƙuri ka duba fa ko Allah ne ya faɗa amma ai daga bakin annabi ne sai annabi ya ce a'a bala min indillah a'a daga wajen Allah ne ai ni na gaya maka ina jiran me Allah zai ce ne maka dama ni umarnin Allah nake so Allah ne ya ce an yafe maka to sai ce to zan yi alkawari ya manzan Allah sai manzan Allah ce bismillah ya ina shaida maka duk abin da na mallaka a duniya baki ɗaya a yau ko me shi na zare kaina na bawa Allah gaba ɗaya sai dai in fara sabon nema daga yau du dukiyar da nake ko mai gona gida du abin da na wallaka na bawa Allah sai annabi ce a amsik alaika abu malik karbi wani bangare dai daga cikin dukiyarka zaka rayu ai ka ba da wani bangare ka karbi wani bangare sai ya sake cewa ya manzo Allah ina so in shaida maka gaskiya ce ta kubutar da ni ko annabi ya ce eh kwarai gaskiya ce ta kubutar da ni ko annabi ya ce eh kwarai ya ce to ina shaida maka na yi alkawari a rayuwata daga yau na daina ƙarya har abada ma bakitu ba zan taɓa gaya wani mutum wata magana ta ƙarya ba zan taɓa yi ba duk abin da zai faru a rayuwata kuma ba zan taɓa yin ƙarya ba malam kawai sai Allah ya saukar da laqad taballahu alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar har zuwa faɗin Allah ya yi lazina mun taƙula kunu masu sadiqin Allah ya yafe wa annabi ya yafe mutanen Madina ya yafe wa mutanen almuhajirin ya yafe wa sahabbai waɗanda suka bi shi lokacin kunci والذين اتبعوه في ساعة usra من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم yace mu mu uku ne muka shiga cikin wannan hali da aka ce a daina mana magana to kuma alhamdulillah Allah ya ce ya wanke mu wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an yafe muku an yafe muku ya ce shi yasa daga ƙarshe a cikin ayar Allah ya ce wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin tuban da Allah ya yafe din hatta mutum uku din nan da aka watsa kashin su aka daina kula su kaga sun samu matsayi qur'ani ya kira su bayan fa an ce an yafe wa mutanen makka da na madina sai da Allah ya sake bayani akan su ya ce mutum uku din nan da ka'ab da murara da hilal ibn umayya dusu ma an yafe musu yanzu wannan ai aishi wannan aishi akar makalla aishi gwandama da abin ma ya faru ma Allah ya yi bayanin ma cewa an yafe masa har abada kuma Allah ba zai canja ba to wannan ɗaya ne daga cikin kissar da ta faru a yakin tabuka yanzu anan sai mu ce musulmai a tabuka me faru ga su a filin tabuka da mun ce sun dawo amma akwai abubuwan da suka faru yana da kyau mu san su na farko dai manzon Allah ne ya hudu ba mai tsawo duk da wasu malamai sun yi magana akan riwayar annabi ya yi hudu ya ce ya ko mutane bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah zancen da ya fi inganci littafin Allah kuma mafi karfin igiya shine tsoron Allah wa khairul milal millati ibrahim mafi alherin hanya ita ce hanya annabi ibrahim wa khairus sunani sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin sunna ita ce sunna annabi ku yi riko da ita mafi daukakan zance shine zikrullah mafi kyawu da dadin kissa shine kissa alqur'ani mafi alherin al'amari wanda aka tsaya aka kafu akan shi mafi sharrin al'amari na addini da sunan addini shine bid'a haka annabi ya faɗa mafi kyawun shari'a shari'ar annabawa wa ahsanul hadi hadil anbiya mafi kyawun mutuwa qatlu shuhada mutuwa irin ta shahada mafi makanta a rayuwa shine abdalala ba'da huda bayan mutum ya shirya ya zama ya bata wannan shine mugun makanta da kana kan kwarai ka bata mafi alkhairin aiki wa khairul a'mali ma nafa mafi alherin aiki shine wanda aikin da ya yi amfani mafi alherin shiriya ita ce wacce aka bi ta mafi sharrin makanta makantar idanu ai makantar zuciya ba makantar ido ba an ruwaito kuma yadda imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad cewa annabi ya yi wannan huduba a cikin a filin tabuka lokacin sabbai suna tare ibn kafir ya kawo ta a cikin albidaya wa nihaya amma malaman hadisi sun bi isnadin sun tarar da akwai wani abul khattab al-musri cewa majhul ne na haka sun soki riwaya din manzo Allah ya aika Khalid ibn al-Walid zuwa ga wani sarki Ukaida shine Dauma Daumatul Jandal nayi muku bayani akan sa suka je suka kamo shi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda yakin bai yiwu ba yace to ka zo za mu yi sulhu da kai siyasa ta annabi idan abuwa suka yi kunci yakan yi ƙoƙari ya rage wa kansa matsaloli kana faɗa da wancan kana faɗa da wancan kana faɗa da wancan kana faɗa da wancan to kaka tara wa kanka abokanan faɗa da yawa ka duba a cikin waɗannan wa yake da sauƙin sha'ani da za ku sulhunta da shi wani baya yin ka wani ma baya yin ka wani ma baya yin ka wani ma baya yin ka to ka duba wa mai ɗan sauƙin sha'ani da za ku ɗan daidaita alƙali ka rage yawan fitina idan ba gane ba kana faɗa da matanka a gida kana faɗa da 'ya'yanka kana faɗa da wani ƙanin babanka kana faɗa da surukanka kana faɗa da wasu abokananka a kasuwa kana faɗa da wasu mutanenka a masallaci kai kowa faɗa kake da shi to yi ƙoƙari ka sulhunta da wasu wanda zai iya yiwa a rage fitina so annabi sai yi wannan siyasar sai ya kira wannan sarki ya ce zo mai sulhu ya ce za mu tsare maka jininka mu daidaita babu faɗa ya ce ya yadda bayan wannan ya zo a riwaya wannan sarkin ukaidar da annabi suka yi sulhu da shi ya yi wa annabi kyauta abin mamaki ya ji daɗin abin da aka yi yau manzo Allah kyautar hulla ta hariri hulla set ɗin kaya na alharir kamar yadda imam bukhari da muslim suka ruwaito mutane suka yi murna suka ji daɗi suka ci kai annabi ya samu kaya masu kyau to shi kuma annabi wato ɗabi'arsa duk wani abu da yake na duniya ne duk wani abu ku riƙe wannan abu na duniya ne akwai kyawun duniya alfaharin duniya waye har ma a yi magana kai to shi kuma baya son sa wannan yaban da mutane suka yi wannan riga suka faɗi kaza suka ce kaza suka ce kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mamaki kuke da wannan rigar kuna mamaki wannan rigar ta burge ku ko a ta'ajabuna min hada sai ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa lamanadiru sa'ad bin mu'adin fil janna ahsan min hada min dil handkerchief mindil hankacif da ake amfani shi a goge majina na sa'ad ibn mu'az a gidan aljanna wallahi ya fi wannan rigar hankicin gidan aljanna ya fi wannan rigar so ba na son ta ba na so ba zan karba ba ko kuma na karba barin ba wa wani an ba shi ne kyauta amma lokacin da ya ƙi amfani da ita shi wannan sarkin ya ji ba daɗi a wata riwaya yana kawo annabi da annabi ya ga sabai suna ta murna an ji daɗi sai a mayar mai kayan shi ba zan karɓa ba sai aka ce da shi ya rasulullah ya faji ba daɗi da ya maka kyauta ba karɓa ba sai ce to ku dawo da kyautar annabi ya hana a yi maka kyauta a dawo a mayar da ita juyar da kyauta amma akan wasu ƙa'idoji da abin da zai iya jawo maka fitina kai ɗin bai halatta ka ba da kyauta ka karɓe ta ba na ba ka riga in ce na fasa sannan kuma ba a so kai ɗin an ba ka wulakanci ka ƙi ka karɓa amma akwai lokacin da an halarta ma ka ƙi ka karɓa saboda wani abu da zai iya bin baya don gaskiya wani ya baka kyautar ka karɓa suka ne a mutuncin ka kai kanka ta bai ce ku dawo da ita shi ba ya ƙi karɓa ne don wancan kafiri ne ba fitina ne baya so zo yana saka rigar da sahabban su kansu fitinu da ita kuma duniya ce riga ce sai ce ku kai wa Umar ɗan Khattab aka karbi riga aka kai wa Umar ibn Khattab kamar yadda Hafiz ibn Hajar yayi bayani a cikin Fathul Bari a wata riwaya manzo Allah ya ce na bawa Umar ne ba dan ya sata ba dukiya ce arziki ne ko ya sayar da ita ko ya bawa iyalansa shi ma Umar da aka bashi riga ya ce ta aiko inda annabi bai sata ba wallahi ne ma baran sata ba akwai wani ɗan uwansa mushriki ne a makka sai ya aika masa rigar bai ma ba wa wani musulmi ba kamar da imam bukhari ya ruwaito dan uwan nan shine usman ibn hukaim umar ya aika masa a wata riwayar ah, ita ce rigar da aka ba annabi mai suna hullatan siyara hullatan siyara aka ce umar da ya je ya karbe ta ya saka a wata riwayar yana saka ya zo za su gaisa da manzo Allah kawai sai ga annabi ya fushi <laughs> shi bai aika masa rigar shi annabi din kawai sai ga Umar ya sako riga ya zo za su gaisa kawai sai annabi ya bata rai ashe shi ba ya bashi ne don ya saba yaya abinda ni na kina saba na so saboda fitina za ka je ka saka Umar yana zuwa ya je ya cire riga ya cire ta tunda arziki ne a ciki sai raba ta tsakanin iyalansa kamar yadda aka rawaito ruwayoyi sun haɗu masu yawa akan wannan kyautar riga da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai abin da suke nuna cewa annabi bai karbe ta bai amfani da ita ba saboda fitina ba wai dan yayi juyar da kyauta da aka yi masa ba akwai wani sarkin kuma du a tabuka da ya aiko manzon Allah kyauta maliku aila ake ce da shi shi kuma alfadara ya kawo shi ya kawo annabi sannan da wata riga ita ma burda ake ce ta ita ya ce ina sulhu da kai akan jizya annabi ya yadda ya karba akwai mutanen jarba da azruh ake cewa duk sun zo sun yi sulhu da manzon Allah kuma sun ce za su shi wato jizya an kawo riwaya cewa wata rana a tabuka din nan dan annabi ya zauna a tabuka ya kai kwana ashirin inda ba a yakin nan ba fa wata ran sai bai samu fitowa sallah asubahi ba shi annabi din a filin dagan filin yakin aka ta jira aka ta jira bai samu fitowa asuba ba ashe bukata ce ta dan adam ta makarar da shi ya tashi ya tarar da kansa cikin bukata har sai da musulmi suka kai akwai dai matsala lokaci zai wuce suka tada sallah suka ce abdurrahman ibn auf ya wuce yau mutane sallah abdurrahman ibn auf ya wuce yana limanci sun fara sallah sai ga annabi ya sallallahu alaihi wasallam tiryam tiryam tiryam tiryam sai tara an tada sallah kawai sai ya zo ya kabbara allahu akbar a bayan wa abdurrahman ibn auf har sai da abdurrahman ibn auf ya kammala sallarsa kamar yadda um, imam muslim ya ruwaito duk da cewa shi imam muslim a riwayarsa bai ce wannan kisar a tabuka ta faru ba ya dai faɗa dai annabi ya bi abdurrahman ibn auf sallah malu shahid shine wannan ya tabbatar da daraja ta falala abdurrahman ibn auf kuma duk wanda annabi ya bi shi sallah wannan ya nuna cewa me ba magana mutumin kirki ne annabi ya yadda da sallarsa kenan amma wannan mutumin kafiri ne a wajen yan shiya abubakar annabi ya bi shi sallah abubakar kafiri ne a wajen yan shiya sau ku kyamaci a ba addini ba ne manzo Allah ya kama hanya zai dawo madina dokta ga tambayar ka nan tambayar da ka yi satin da ya wuce tambayar da ka yi ta karatun da ka ce bai fito ma fili ba a dawowar annabi da ya zo zai dawo mutane a hanya sun zo ta wani guri da ake ce da shi hijir hijir ɗin nan wajen gidajen samudawa ne inda muka ce an shiga an ce kar su sha ruwan wurin abinda suka dama na gari su ba raƙuma yawa to shine zan yi magana aka yawwa bi irin naka yawwa sun zo gidajen samudawa ne ai ka san samudawa Allah ya halakar da samudawa mutanen annabi salihu Allah ya yi fushi da samudawa saboda sun saba wa umarnin Allah suka yanka taguwar Allah da Allah ya magana akan naqatullah fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wannan azabar da Allah ya yi musu na halakar da su a wannan wurin ne da su sahabbai suka zo wucewa shi yasa annabi da ya zo wucewa a lullube kansu ya wuce ya ce kar a yi a sha ruwan wurin to sahabbai sun zo za su wuce suna shigowa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku yadda ku bi ta gidajen mutanen nan da Allah ya halakar da su dan ba a so mutanen da ubangiji ya musu azaba a shiga wurin su la tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusakum anfusahum ina jiye muku tsoron kar ku shiga inda mutanen da suka zalunci su kansu saboda kada abin da ya same su na bala'i ya same ku in kuma ta kama dole hanya za ta sa ku wuce to kar ku shiga illa an takunu bakina sai dai in kuna kuka shi sa annabi ce kowa ya fashe da kuka ya wuce ta wurin ina ne wurin wurin samudawa ne da Allah halakar da samudawa shi kuma da yazo sai ya lullube kansa da mayafi wai gudun kada Allah ya sake saukar da wata azaba ta same shi sun sauka wajen hijir za su sha ruwa da dabbobinsu akwai rijiyoyi suka kwakwaba gari gari da suke ci don a lokacin gari ake ci shine abin sai manzo Allah ya ce kai kar ku yi duk yi amfani da ruwan wannan wuri Ya ce kuma garin da kuka kwaba ku ɗebe ku je ku zubar ku ba wa raƙuma su cinye sannan in za ku sha ruwa kar ku yadda ku sha ruwa in ba a bi irin naka ba bi irin naka shine rijiyar wannan taguwa an gane ko wannan taguwa ta annabi salihu din da Allah ya bayani a cikin washamsi wa duhaha um, sahabbai sun shiga cikin wani hali na kunci da wahala a wannan lokaci annabi ya daga hannu ya roƙa musu Allah tabaraka wa ta'ala ya musu addu'a suka samu sauƙi har suka isa ga madina cikin ni'ima da kwanciyar hankali shine aka je aka yi wannan kissar bayan an koma madina shine aka yi kissar wancan da na karanta mana na suka abu ibn malik da waye waye da sauransu a takaice gaba daya duk da muka ba da wannan labarin kun ji maganar yaƙi to ba a yi yaƙi ba a tabuka wannan shine kawai abin da ya faru amma ana cewa yaƙin tabuka yaƙin tabuka yaƙin tabuka saboda akwai darussa ne yanzu ayoyi suna nan da yawa musamman ayoyin cikin suratu tauba da yawa ta dalilin tabuka suka sauka kun fahimci wannan so insha Allah ta'ala wani sati idan mun zo sai mu dora akan wani sabon darasi abin da muka faɗa na daidai kin Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gwanta mana ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.